Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 16 ga watan Afrilun 2019 a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numan da dalal da kuma niya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilin Haruna Dauda biyu ya yi da ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council bayan sun fitar da wata sanarwa suna gargaɗi kan yiwuwar samuwar ɓarkewar cutar kwalara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya. sannan baba yakubu makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya har ila yau muna tafa da sharhin jaridun nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta notre dame cathedral da ke birnin paris to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse shugaban hukumar kashe gobara ta birnin paris jean claude gallet ya gaya ma manema labarai a gaban ginin a jiya litini cewa an kare muhimmin ginshikin da ke rike da ginin ya ce ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana ya ji mummunan rauni yayin da ake ƙoƙarin kashe wannan babbar gobara a babban birnin ƙasar ta faransa wutar wadda a wani lokaci sai da ta yi sama da tsawon mita goma ta lalata akasarin rufin majami'ar inda har hasumiyar rufin ta rubta. mai magana da yawun hukumar jami'ar andre fanot ya gaya ma kafafen yada labaran faransa jiya litinin cewa ga dukkanin alamu sai an karasa rusa duk wani abu dangin katako da ke cikin ginin majami'ar ma'aikatar shari'ar amurka ta ce ranar alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na robert muller kan katsalandan ɗin rasha da zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 da zumar ganin donald trump ya ci zaben shugaban ƙasa jiya litinin trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya wanke shi daga duk wani rashin daidai a zaben duk da yake kamar sauran amurkawa shi ma na yana jiran cikakken bayanin robert mueller ne wanda aka kwashe shekaru wato watanni 22 ana yi shugaban na amurka ya faɗa ta kafar twitter cewa da mula da atoni janar ɗin amurka william barr bisa ga binciken da mula yi sun yi itifakin cewa babu wani haɗin baki kuma babu wani karan tsaye ga shari'a da ya faru sannan trump ya ce hasalima waɗanda suka aikata waɗannan laifukan su ne abokiyar karawarsa 'yar takarar democrat hillary clinton da kwamitin jama'iyyar democrat a matakin ƙasa da kuma waɗanda ya kira ƙazaman jami'an tsaro wanda wannan suna na raini ne yakan kira wasu tsaffin manyan jami'an tsaro yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da who jiya litini hukumar ta majalisar ɗinkin duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen biyu. da nau'ukan cutar kyanda mai saurin yaɗo amma tana da rigakafi daga watan janairu zuwa watan mayu hukumar ta who ta yi kiran da a tashi haikan wajen yin rigakafin kyandar wadda kan kashe ko na ƙasa yara har tsawon rayuwarsu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya jiya litini ta ce yakin da aka kwashe shekaru biyar ana yi a ƙasar yemen ya yi matuƙar illa ga yara a ƙasar inda aka kashe dubbai ko aka nakasa su ko kuma dai aka tilasta musu shiga soja tun lokacin da aka fara yakin illar da wannan yaƙi ke yi ma yara ya wuce misali a cewar virginia gamba wata wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan harkokin yara da yaƙe-yaƙe a wata ganawa da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa dukkanin bangarorin da ke yakin sun sha ɗaukar matakan sojin da suka kai ga amfani da yara ko cin zarafinsu ta hanyoyi daban-daban tun bayan da aka fara sa ido a yemen a watan afrilun shekara ta 2013 wato gabanin barkewar cikakken yakin har zuwa karshen shekara ta 2018 gamba ta ce a halaka da kuma na ƙasa yara sama da 7,500 an kuma tabbatar da yin amfani da yara sama da 3,000 a matsayin mayaka an kuma hana ma yara 800 samun wato 800 samun abubuwan jinƙai. kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna idai ta shafa guguwar wadda ta fantsamo tun ranar sha hudu ga watan maris ta halaka mutane sama da dubu ɗaya a mozambique da zimbabwe da kuma malawi Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Barnan Najeriya inda wakilinmu Haruna Dauda biyu ya tattauna da Ali Muhammad Gashi na kungiyar masu kula da 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council. bayan sun fitar da wata sanarwa suna gargaɗi kan yiwuwar samun ɓarkewar cutar kwalara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin najeriya sai ya ce sunana ali muhammad gashi um, ni ne wash technical officer daya daga cikin ma'aikatan da muke wash department kenan ke kula da harkokin ruwa tsabtace muhalli tsabtace ruwan sha da kuma samar da matsuguni wato banɗaki akwai bayanan da ita hukumar ku ta tura manema labarai mm. na game da yiwuwar samun barkewar cutar kwara wanda har ma ta bada kididdigan adadin cututtuka da aka samu na barkewar kwalara shekaran da ya gabata ce idan har ba ɗauki mataki ba mm. za a sake samun wani fiye da ma wanda aka samu shekaran ta gabata ko za ka yi min ƙarin hasi game da abin da wannan bayani na ya kunsa na'am kamar yadda muka sani eh, yawanci idan eh, damana ya zo akan samu barkewan cututtukan amai da gudawa and wannan kuma yana nuni cewa a yanzu haka idan ba ɗauko. kwararan matakai ba lalle za a iya samun um, yawan mutane da za su rasa rayukansu dalilai ga samun uh, barkewan cututtukan amai da gudawa yanayin da aka samu mutane suka samu kansu misali shine kamar yadda mutane suke suke shigowa suke barin inda matsunin su su shigo mai duguri ko kuma wasu wuraren da suke gani ya dace su zanna saboda kare rayukansu na a yanzu haka yanzu bai wuci wata biyu ba zuwa ga damuna Um, an bayar misali a teachers village nan mutane wajen teachers village camp kenan teachers village camp eh, da yake cikin maiduguri mutane akalla mutum 466 sukan yi amfani da banɗaki guda ɗaya wanda inda standard zabi ko da a lokacin gaggawa ne standard din shine mutum hamsin su yi amfani da banɗaki guda ɗaya so yanzu kaga wannan yana nunin cewa ana buƙatan kamar akalla banɗaki guda tara saboda wayannan mutane 466 su samu su yi amfani da banɗaki yadda ya dace. To ko ce ake kama da irin wannan cuta na kwalara? Yawanci shi wannan cutan kwalara hmm. ko kuma amai da gudawa da ake faɗa hmm. um, akan ɗaukan shi yayin da mutum ya ci abinci ko ya sha ruwan da is infected with um, cholera yeah wato virus ko mm. infected with um, wato kwayan cuta na cholera kenan kwayan cuta na cholera mm. so um, kuma mutane sun samu kansu a yanayin da sukan kwana a waje a teachers bile za ga mutum ya kwana a waje kila da dan barkon shi guda daya babu uh, eh, daki mai kyau mm. babu eh, kwanci mai kyau za a gansu a waje kuma da mana yakan zo nan da wata biyu za mu iya samun ƙarin ruwa inda suke kwanciya a wajen ma zai iya zama kila ya cika da ruwa ko kuma eh, ba za su ma iya kwanta ba ko da suna so su kwanta waje ne so eh, wannan ɗaya daga cikin abubuwan da muke fuskanta a wannan shekaran kenan to kamar ku a hukumance kun tsaya wannan sansanin 'yan gudun hijira guda ɗaya ne kawai da kuka wannan bincike kuma kun bincike wasu sansanonin yan gujiran game da irin wannan matsaloli na barkewar waɗannan cututtuka na'am a yanzu haka daga shekaran da ya wuce zuwa last year december zuwa yau an kesta cewa kamar adadin mutane dubu ɗari ne suka bar masu guninsu a takaice kamar mutane dubu ɗari hmm. ana ganin cewa kamar mutane dubu talatin sun shigo cikin maiduguri hmm. saura kuma suna wajaje kamar su mangono da sauransu a north east so inda ake da su kuma na hosting na idps gaba ɗayan kaje dai a overcrowded mm. let's say um, kamar idp camps yawancin kaje za ga adadin mutane suke camp ne ya gaza ya min ya wuce capacity camp ne mm. mutane suna nan su a cunkuse da yawa ko kuma wajaje da ake gani ba ai ba ba formal camp ne amma mutane eh, saboda su samu su gudu da su tsira da rayukansu zaka gan su sun je sun zanna a wajajen babu ruwan sha mai kyau babu mazauni mai kyau babu banɗaki mai kyau hmm. so uh, ganin ana ƙiyashi ya nuna cewa in ba a ɗau kwararen mataku ba barkewan wannan cututtuka zai faru a shekarar nan kuma ma zai iya pin na shekaran baya da ya wuce. yawan na refugee council sun ciro wani kididdiga sun bayyana adadin mutanen da suka kamu da kwayar wannan cuta na kwarara. Mm. Ko za ka yi mana karin hasi game da adadin waɗannan mutane su nawa ne kuma a ina ne aka samu waɗannan mutane a sansanin 'yan gudun jana kuma hada cikin gari. Barkewan cututtukan nan da ya faru a shekaran da ya wuce akalla an samu cases kamar fiye da dubu goma. Mm. A cikin dubu goma na an rasa rayuka kamar 175. waɗannan abubuwan ya faru a north eastern region ne wato eh, state na borno yobe da adamawa barkewan cutukan nan yawanci akan same shi a inda mutane suka taru da yawa babu wayannan abubuwa guda uku da na lissafa maka hmm. displacement da aka samu shekaran nan ya ɗara na wancan shekaran bayan da ya wuce so muna ganin cewa idan ba ba ɗau muhimmiyar mataki ba barkewan hmm. cutan amai da gudawa zai dara na shekarar nan da ya wuce. To madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi ba shi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyufab ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya mawadaci ne a duniya ka bi sannu komai zai wuce gaisuwa ta musamman ga sista na aisha aliji mk unifikin jenas Alblak, abafido kebi teku kowa da kowa ana tare bimeri kamalon madalla ga baba ke yi da shiri mu na gaba matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai dubi ne akan yadda direbobi ke tuki tare da kiyayewa da bin ka'idojin hanya a kasashe da suka ci gaba a duniya irin su Amurka a hirarraki da wannan shirin ya yi da hukumomi da masu ruwa da tsaki akan kai komon motoci laban lafiya a kasashenmu a baya mun gano kowane bangare na tattare da matsaloli kama daga hukumomi da 'yan sanda da hanyoyin kasashenmu da direbobi da motocinsu da ma 'yan ƙasa a yau za mu tattauna ne da abdulbasid nuhu abbas direban tasi ne a birnin new york akan yadda hukumomin kiyaye zirga-zirgar ababen hawa a nan amurka ke aiki da masu yadda direbobin suke aiki da farko na fara ne da jin ta yadda ma ake samun lasisi ko kuma izinin fara tuki a dan amurka da farko kana zuwa kai learner's permit mm, wato a baka um, izini a na koyo mm. ah, za ka je kuma za ka je kai classes kuma wanda za ka shiga aji a koyar da kai yadda ake tukin su wanda kake zuwa wurin ajin suna da motocinsu da za su ringa kai ka wulare su dinga guda ma dokokin ainihin tukin kafanci idan suka ga ka sai kuma a yi appointment in kuma kana da wani dan ka shi ma zai iya zuwa da kai kamar yadda su ma za su yi maka amma ita nuna ma eh, dokokin amma su za su maka appointment sai a ji da kai wato za su ma lokacin da za ka je wurin masu jarrabawa sai a samu ma lokacin da za a ji da kai wurin masu jarrabawa in ya so sai a ji da kai idan an ka ji da kai sai su jarraba ka da farko za a dubi take-takenka idan ka je wurin yadda za ka fara tun daga wurin duban miro mm, wato madubin tafiya na ciki da na waje ko da su yi daidai sai ka yi kokarin gyara su saboda son kamar lalle da gaske kake yi ka gane sa'an nan a doke ka a ji da kai a nuna maka yadda za ka yi parking da yadda za ka yi eh, reverse da dai abubuwa kana kai sa'a wani da ya ga movementinka wato a yanayin tukinka yana gane wannan ya iya kuma in za ka je sai ka je da kwarjini da himma karka yi wato wani sayin jiki karka je da fargaba ko da ma ko fargaban ka yi ta maza to abinda kuma abinda masu saurare za su zo su gane idan kuka je aji menene abinda kuke koya daga aji eh abubuwa da ake koya gaskiya suna da yawa baba abubuwan suna da yawa kwarai da gaske musamman kamar da ka sani kasan amurka ko dokoki da dama wanda musamman ana son ka mutunta wanda ke tafiya a kasa ka gane ko a wani wuri suna ce wai blind wato baka ganin wanda ke zuwa to wannan nan kuma yana da kyau ka yi takasansan sosai wani lokacin kuma za ka yi kaga wani babban mota ke gabanka kai baka ganin abin da ke gaba amma shi yana gani to idan baka yi hankali ba ka yi takasansan ba musamman idan za ka yi kwana kana eh, bayan wani mota kada ka yadda wai don shi ya yi kai maka bishi hmm. kamata yi ka dakata ka jira me ke wurin don kamar da na ce akwai wani suna ce mawai blind menene wato inda dai daga ganinka ya fita daga ganinka hmm. to idan wannan wurin baka yi hankali ba za ka yi ka buge mutum musamman akwai guragu da kuma masu fama da tafiya musamman kasan gari babban gari akwai masu fama da tafiya wani je sallake titi masu yi wani mintoci da yawa sannan ya sallake ta waɗannan duka yana da kyau mutum in kana tuki ka kula sosai insha Allah to ya batun tuki akan babban hanya kuna wani abu ne da kuke koyo shi a wurin wannan karatu eh duka ana koyo gaskiya ana koyo musamman eh, highway ma tana da dokanta kwarai da gaske ah, yana da kyau in kana tafiya kan highway musamman in baka san inda zaka ba kai kokari ka saya sakiya domin idan ka saya sakiya zai maka sauki in hagu zaka fita zaka samu saukin fita in kuma dama zaka fita zaka samu saukin fita to balle kuma yanzu da yake Allah ya kawo sauki ga na'ura ko ba haka ba amma yana da kyau to in ba na'uran fa ya za ka yi ko kuma in batir ya mutu to wannan duka yana da kyau da dokan titi kuma kama bincike na nuna kamar wanda ke tsayawa ta hagu wato masu gudu sosai kenan ka gane ko sa'annan ta dama masu dan wato slowly kenan ba sa gudu kwarai kamar wanda masu zuwa a hankali to most of the time dai in dai kana son ka samu kwanciyar hankali ka saya tsakiya idan ka saya tsakiya ko in ta dauro ko ina za ka iya ka bi amma idan kana son ka bi hagu sai ka je ka saya ta dama sai kuma gashi dab da ainihin wato inda za ka fita ya za ka yi kenan to bari mu duba bayan ka gama koyon tuki har an baka izini yanzu ka fara um, ka fara tukin to ya ya wurin kiyaye ka'ida direbobi a nan amerika kuke a gaskiya baba ina jin uh, wurin kiyaye ka'idodi gaskiya sai ka yi kaman kana yi kuma idan baka yi hankali ba sai a suspend ma license ka saboda ainihin a kwaci to malam basi gashi kuma ka dauko bayani amma kuma lokaci na hararamu mu za mu tsaya a nan amma mu ci gaba da hiran a mako mai zuwa yanzu a madadin shi malam basid nuhu abbas da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Madalla a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga su lamumin barma da sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da sharidar Air Info. wacce ta ruwaito cewa al'ummomin difa sun yi watsi da matakin takaita zirga-zirga da gwamnan yankin ya dauka a ƙarshen makon jiya da nufin murkushe hare-haren boko haram a yayin wani gangamin da suka kira shugabannin kwamitin jama'ar wannan yanki sun ja hankulan mahukuntan kolin nishar a kan su dubi halin da ake ciki da idon basira jaridar lebanon na cewa ɗalibai kimanin 97 sun fada hannun hukumomi a yayin wata kazamar zanga-zangar da ɗaliban sakandare suka gudanar a ranar talata tara ga watan afrilu a birnin yamai da nufin nuna ɓacin rai akan matakin soke tsarin karantarwa na bayan fage da ake kira kurda fiye jaridar ta ce masu zanga-zangar sun farfasa dukiyoyin jama'a da dama sannan sun jikata jami'an tsaro kimanin sha ɗaya mafari kenan 'yan sanda ke tsare da masu hannu a wannan ta'asa jaridar le na cewa muhawara akan harkallar nan ta uranium gate wacce a ƙarƙashinta ake zargin wasu makarraban gwamnatin nijar da wawure miliyan dubu ɗari biyu na sefa ta sake farfaɗowa. jaridar ta ce tsohon ministan kudi hasu masa udu kafin a tsige shi daga mukaminsa ya bayyana cewa miliyan 800 na sefa ne kawai aka baiwa nijar a matsayin kamashin wata cuwacuwar ƙasa da ƙasa to sai dai binciken wasu 'yan jarida ya bankaɗo wasu abubuwan da ake shirin fallasawa nan ba da jimawa ba. mu rufe sharhin da jaridar lanketor wacce yake cewa kamfanin malbaza cement company ya samu daurin gindi daga gwamnatin nijar fiye da kima kamar yadda a baya-bayan nan ministan kudin kasa ya rattaba hannu akan wata takardar da ke baiwa kamfanin damar samun sassauci wajen batar da kayayyakinsa a kasuwanni duk da cewa kamfani ne mai zaman kansa abinda ake ganinsa a matsayin fifita wani akan wasu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu wanda aka sani da mazaunin bayasa jihar Sokoto yanzu haka ina jihar Sokoto hakikan maganar da ministan tsaro na zamfara hakikan magana ta tana da ɗan gaskiya don inda mutumin kirki shike sarakuna sun sani inda mutumin banza shike sarakuna sun sani sannan da jama'a tsaro sun sani rayu duka an ɗaure musu ginduna da ƙanana da manya 'yan ƙanani don haka janar muhammadu buhari allah ki sa ka gama mulkin ka lahiya kuma kana iya bakin ka. ka ba da rayuwarka akan najeriya a zanna lahiya da wadata arziki allah ka kare ka da masharanta allah ka kamar karshen wa ga oloba ta rashin tsaro a najeriya Assalamu alaikum sanin hausa na rediyo biyoyi a Amerika mai magana Haji Oban Sarki Daura. Allah ina so ku da dama domin in ba da shawara da shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. musamman akan yadda talakan kasar nan ya tsinci kanshi a cikin halin da yake ciki na mawuyaci ran kai daɗi a gaskiya mutanen da suke tare da kai wallahi wallahi ba ya gaya maka gaskiya akan matsanancin halin da talakan kasar nan ya ciki don haka babban shawara ta anan ita ce a gare ka ya kamata ka samu mutane amintattunka don biyar da abin rufi ba za a rasa Allah ba su tsakanin su da Allah su maka bincike akan halin da talakan da ya zaɓi kai shi na kunce rayuwa don kai hakika talakan Najeriya na buƙatar taimako daga bangaren gwamnati. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mushayi na garin Garbace da karfar kuma ta Valija Taraba tare da Najeriya muna yi wa kasar mu fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta gaba Buhari ta shawo kan dukkan tashe-tashen hankula da ke faruwa zuwa zamfara da ma dukkan sassa na Najeriya baki ɗaya. Madalla kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. To a takaice gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'an nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. ma'aikatar shari'ar amurka ta ce ranar alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na robert mula kan katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2016 da zimmar ganin trump ya ci zaben shugaban kasa yawan waɗanda suka kamu da cutar kyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya who a jiya litini hukumar ta majalisar ɗinkin duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen dubu da goma sha biyu da nau'in cutar kyanda mai saurin yaɗo amma tana da rigakafi daga watan janairu zuwa watan mayu Ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta hallaka mutane sama da dubu ɗaya a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da kuma wasu wuraren da ke makwabtaka da wajen. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.